لله ناصر السنة والإسلام والدين بأحد السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى لسكي سورارمو لكما كلم عليه وأن لوكتي إن مسو غيسوا إلين تعدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل نكي مغانا يوم muna 27 ne ga watan jumada al'akhira hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda i daidai da wato wanda ya daidai da goma ga watan biyu shekara 2021 inda kowane lokaci idan muna da abin da za mu yi wa mutane ilka'i ko da safe ko da yamma za mu tashi don gabatar da wannan abu idan mutane suka kalli tashin abin da za mu tattauna a kansu yanzu da safen nan shi ma ba za mu bari karatun ya tsawo ba shi ne anya ko abdul zai yadda a tattauna da shi bahaushe yana cewa tsuntsu mai ɗan tsalle-tsalle to idan tarko ita shi kama wuyansa a wuya yake kama shi ya masa mugun kamu kowa ya sani cewa abdul jabbar da gaske yake a tattauna da shi a ilmanci da tintana a tattauna da shi watakila ita kanta gwamnatin sai dai kawai ta ga sakamako ya fita bata ma sanya aka yi aka shirya zaman ba ta yanzu tura ce ta riga ta kai bango babu yadda ya iya babu yadda zai yi wannan shine abin da ke faruwa a na faɗi wata magana ranar juma'a a karatu wajen tafsiri ta dattasani ta sai daga suna so su juyar da ita a sai abin ya bani mamaki ta yadda a larabci akwai abin da suke ce masa majazi al'akari shi majazi al'akali ne in ce ka yi abu idan ka yi abin inda umarni na kai to ina iya fitowa in ce ni ne na yi idan da sani ya ce ni in wakilce shi a wajen abu da umarninsa na je ne abin idan ya tashi magana yana da iko ba sai ya ce ni ne ba shi da kansa ya ce shi ya yi don da umarninsa na je na yi zan iya ba da misali a cikin suratul kiyama Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo sai ke cewa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bi ka daina gaggawan motsa harshenka kana so sai ka rike abinda ake karanta maka na alkur'ani Allah sai ce inna alaina jam'ahu aikin mu ne mu tara maka shi wa qur'ana sannan mu karantar da kai shi idan qara'anahu idan muka karanta maka shi alƙur'anin fattabi ƙur'ana ka bi karatun kuma inna alaina bayana sannan za zo mu yi maka bayanin abin da karatun ya ƙunsa tambaya dan Allah shin Allah ne ke zuwa da kansa ya karantawa annabi ƙur'ani ko mala'ika Jibril ne kowa ya san ba Allah ba mala'ika Jibril ne ke zuwa yayi shi yasa zamu ga a suratun namli أفرق فرق لألا يتي طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يأمهون سيتي أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون sai ce wa annabi wa innaka latulaqqal qur'ana kai kana karɓar karatun alqur'ani min ladun hakimin alim daga wajen Allah mai hikima masani at-talaqqi kuma shine ka karanta mutum ya karanta amma tambaya cewa annabi yana karɓar karatun ƙur'ani daga wajen Allah shin Allah ne ke zuwa ya karanta wa annabi ƙur'ani da kansa ko mala'ika Jibrilu ne kowa ya san ba Allah bane mala'ika Jibrilu ne to tunda ko mala'ika Jibrilu yana zuwa da umarnin Allah shi yasa kawai Allah in ya tashi sai ya ce shi yake yi Daka duk wanda yanzu Dr. Sani ice ka je kai kaza da umarnina kamar Dr. Sanin ne yake a baya ai bai magana kan matsalolin nan amma sai ce lokaci ya in ya amsa cewa zai yadda a zauna to shi zai iya amsa masa ta hanyar ko ya zo da kansa ko ya turo wani ya wakilce shi amma sai ya ce kawai zai amsa to ya za a yi amma bari mu ji shin sharaɗin abdul a baya kafin wannan lokacin sharaɗi ne na cewa sai wani da wani ko koya sharaɗinsa yake bar mutane muna so su ji me ke faruwa ne don ku gane kamar da na faɗa nake ce muku mutumin nan oranto ne aftan zilliya ne to bari ku ji abin da ya faɗa a baya kafin wannan lokacin bari mu ji ba ka yi zai zauna ba ruwa na da shafiya yanzu ka wanda kuka rubuta da kuma zai ba ba a faɗa wa yake ta ba wani magani matsayin abdul a da a baya kafin gwamnati ta shigo wajen tattauna za ku ji da bakinsa mai ifada ba ka yi ce wanda duk zai zaune ba ruwa na mashafiya yanzu ka wanda kuka rubuta da hukumar shi ba a faɗin wa yake yata ba ko ba ni za a faɗa ba ba ni za ku zo yanzu ku samu ku yi ku je ku kai a haka lokacin da na yi wannan a rusuru wanda ce ganin tattauna za a tafi ban san kasin ban taɓa ganin sa ba ne na karɓe shi karɓar girmama da mutum ya mu'amala da ni da yanci wani sa na so to kun ji yana cewa mala alkasim ya yi mu'amala da shi cikin tashan da Allah ku duba tattaunawar da aka yi tana nan kan YouTube shekara takwas da ya wuce 2013 da Allah sai ku duba ku gani a cikin zaman da aka ji maka wajen kusan awa ɗaya da kusan minti goma sha tara ku duba ku gani mai mala alkasun yi masa na tashanci a gurin za ku gane wane ne ɗan tasha don ni ina wajen aka yi in ka je ka ga wa idan ka za ka gane wane ne ɗan tashan da gaske za ku gane bari mu ji ƙarashin abin da yake cewa wanda suka suna jin tsoro na sai su ba wa yara su zo su wannan shugaba ne na ce din ne son zama da a mun tsoro ne sanda na ce ganin tattauna za a da ku ba san kasin ban taɓa ganin sa ba na yadda na karɓe shi karɓar girmama da mutum ya mu'amala da ni da yanci wannan yasa na so fadar ta bayyana kanta ni ba ni na yana ta ba ita ta sa kanta tun da sha'awar ta shi ce din ne son zama da idan wanda na sani ne shugaba ne kwanan da ma na ba dan abokan wannan shugaba ne dan na san shi ba kwace sulta yana kan kujera wanda na san na san kujera wai zan zauna da shi kai tsaye koyon, koyon. wanda kusan suna jin tsoro na sai dai su ba wa yara su zo su tare na ce na yadda amma ba abin a yi masa ka'ida a kai fada yaron nan da zai zauna da shi ga waɗanda ya ce an tantance in ka zauna da shi da su ka zauna abin da kyau topic da za mu tauna da shi fada ta bani a rubuce ta yadda da wannan wakili da wannan mamari wannan na yi kawai don tsarki ba yanzu ban san da suwa nake zaune kun kun sani na saba da kuma sun sani na saman saman kuma sun sani ba su ban san da su alake ba na saman banza kawai ba ki ba ka dubi nan ka gani amalan kuma da ya sabar da wuri kamar to jama'a wannan takarda ce yan uwa suka rubuta suka kai masa suna so su zauna da shi wanda kaga mutumin da ake rubuta takarda a kai masa ana so a zauna da shi kaga ai bai yiwa ka ce ana neman a zauna da kai zaman yaƙi wa a lokacin ya yarda cewa kowane ɓangare kake inda kai shugaba ne a wannan janibin in ka fito ka ayyana cewa gawa na ka yarda ya wakilci ɓangaren ku idan a izala ne in izala ta ayyana cewa ga wanda zai wakilce ta in ya samu matsala ta samu matsala ya ci ya yadda zai zama haka a kowane janibi ne amma yana so ya zille cewa sai wane da wane sun fito kaga wancan abin da ya faɗa a baya ya sauka kansa shi ma bai yadda da shi ba ke nan yanzu bari mu ji na saman kuma su sani ba kuma san da su a ba na banza ka ba ka dubi nan ka gani duk a malamin kuma da ya sabar da wuri kamar in girma zan ji ba za ku ganna haka ina da duk protocol da zan dauka sai kun cike sai kun yi kaza sai ku gani duk ina da wannan dalili ni ne da na rayuwa ba dan ban san ciwon kai ba an ba zan mai da kai na kawai shaye shan ku wannan yanzu ya zauna da ni wani mai da ni shaye shi abin da ɗauka ana da Allah malaman nan da suka fito suke ta mun kaji su za su fito mu zauna da su amma ba za su yi ba yanzu kuna jindir to kunji a baya ya faɗa cewa su ɗaliban da suke so su nuna kamar akwai contradiction tsakanin magana ta da maganar Dr. Sani to yanzu su ne ya kamata su fahimci akwai cin karo tsakanin maganar malamin su a baya da maganar da i a yanzu a bana a gari ci anan gobe sai an ce za a zauna da ni ku kula ku ce da yara za a zauna kuma jama'a da gudun gudunmawar ku gurin raina muku hankalin gaske ya kamata duk wani babban malami da a yanzu aka nuno shi ko a mimbarinsa na juma'a ko a makarantar ta alhamis ko a makarantarsa ta fage yana farmu turan da duk za a zauna dan tantance karya daga gaskiya kan maganganun da nake ya zama shi da kansa zai zo mu zauna da shi ba magana a ranar ce ban isa ba amma a yanzu na isa yana magana kaina sai da za mu gaba da gaba da shi ya ce sai dai banne da yara a'a in da su zama za a yi na Allah to a matsayinka kan ba jelawa duk malamin da yake can ban gane fasara ba malaman nan duk sun nuna kansu wani yayi a makarantar sa tana ne wani yayi a unguwar fage waɗannan da suka nuna kansu nan suka fito suke mun ƙarya wani aka bara ya idan ana ne to ba magana za a zauna ka ce ka ɓuya bayan ka fito ka faɗa har ka ba Allah kwana bakwai ga yadda kake son yayi ba in bai maka yadda kake so ba za ka gauraya da shi shi ma za ka sa a mai zanga-zanga to yanzu lokaci ya da za ka zo mu zauna da kai ya ce ka ce ka bada da hadisan nan ganewa ne babban duhun kai ne gani to ka zanar da ni na shi ya zan kwantar da kai in karɓi gyara Ba ka duk malaman nan sun zama ayyana kansu an sani daga ɓangaren izala bangaren salafiya bangaren kajiriya fasu kowane ɓangare sun nuna kansu kawai rubuta takardar da za a yi ba wani kebin da ya wuce kowannen su ya ce hadisan nan ba haka suke ba a haɗa ni da su su ganar da ni wannan kai karanci maganar da yake faɗa da gaske yake yi kuma muna ba da shawara don yanzu a labarin da na fara samu ban dai tabbatar ba yana maganan wai siyasan mai za a tattauna a kansa an ba shi a rubuce a'a ai bai yi wa ai duk maganar da ya san ya furta ta da bakinsa ko ya rubuta ta a littafin shi ba ta da bukatar sai ya san wai akan mai za a tattauna da shi ya jira idan maganar da aka bujiro masa wajen tattaunawa bai faɗe ta ba ko bai rubuta ta ba to an zo duk duniya ta shaida ya faɗa ya ce ba a yi masa adalci ba abin da bai faɗa ba bai rubuta ba bai kamata ba a wajen tattaunawa da shi a bujiro masa amma abin da duk ka riga ka furta da bakinka ka rubuta ta yi dama ya kamata ya zama a shirye kake a kowane lokaci za ka iya kara abin da ka rubuta yi in ka rubuta abu ka furta kuma kana cewa a zo a zauna ran da aka zo zaman aka zo maka da shi bagatatan ka kasa kare abin kace sai dai a faɗa maka abin kafin lokacin da za a yi zama a wannan yana nuna cewa baka shirya ainihin wato zaman ba kwata-kwata da aka dama mu mun san cewa in banda Allah zai yi ikonsa Ai amfani da ƙarfin gwamnati abdul haka kawai ba zai taɓa yadda ba yadda ka aika masa gayyar muƙabala ya karɓa idan kaka ga ya karɓe ta sosai dai da sharaɗi ƙwaya ɗaya duk wanda yake ganin zai ci banza a gurinsa ya zo ya tattauna da shi wanda bai san matsalolinsa ba amma duk wanda ya san cewa yana bibiyar matsalolinsa ya san shigohinsa ba zai taɓa yadda ya zauna da shi ba wannan shi ne abin da yake wa gudu saboda haka in ka ji yana maganan wane da wane da wane to yana so ne a samu wa'inda ba su samu lokaci sun bibiye shi sun san shigohin shi ba su zauna da shi amma duk wanda ya san cewa yana bibiyarsa yana masa raddi ya san shigohinsa wala ba zai taɓa yadda ba a ci an yi zaman da shi a cikin misalan da nake so in bayar akwai maganar da sarkin Kano'i tsoho sunusi magana ce da take da muhimmanci ƙwarin gaskin gaske Barin kunna ta mutane su ji a fahimci waɗannan maracin na ilmi kuma muna ji yanzu kamar a Kano rigingimu da ake yi da malami da yake cewa ga wasu riwayoyi da aka samu a wajen ahal suna wa jama'a an yafa suke fassara su wanda ya kawo rigingimu da tashin hankali da damuwa a wajen mutane kuma na ji wani audio na karya da aka yawo da shi jiya ne ana cewa shashir ibrahim da ya magana sharif sale ba shi wannan magana ba ba kuma maganar sa ba ce ah, kuma eh, ya kamata idan ana so kada mutane su zama sun yaudaru da irin waɗannan bayani lallai a fahimci waɗannan wato levels ɗin na ilimi da kuma inda ilimi yake lalacewa. Zan ba ku misali guda ɗaya wanda idan na ba da misalin sai a fahimci ina matsalar take a cikin irin wannan ba na son na ba da misali da wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kafin yanzu misali a ce a ce sarki ne ya wuce wata wani loko wata unguwa da ya wuce lokon nan mutanen lokon nan sai suka fito su ne masa kirari suna cewa babban baje turai giwa zaki su da suka yi magana nan gaba daya sun faɗa da soyayya da kauna da girmamawa shi da ya ci da wanda suka kewaye shi duk sun ɗauka a kan soyayya da ƙauna da girmamawa to sai aka samu wani wanda shi kuma yana son ya ɓace waɗannan mutanen wannan lokacin sai yana ba da labari ga shi riwaya ce cewa sarki ya wuce sun ce masa babban bajiri sun ce masa turan kiwa sun ce masa zafi riwaya tana sai ce ai waɗannan mutanen saboda sabar rashin mutunci da rashin girmama sarki da ya wuce dabba suka daga kiransa suka rasa dabbar ma da za su kira shi sai bajini saniya marar hankali suka ɗauki zaki naman daji wanda yake farauta yake cikin mutane suka ce wai wai wai sarki suka ce masa zaki suka ɗauki giwa a cikin namun dajin ma ba wanda ya kai ta muni suka ce wai shi ne mai giwa to a nan waye da sarki wanda ya fassara riwaya tana nan amma jirayar fa wannan fassarar da mutum ne ai mummunan kwakwalwarsa da mummunan da ya ɗauka ya fassara saboda bai tsaya ya riba cewa mutanen suna son sarkin nan ko ba ka son su magana da suka faɗa ta girmamawa ce sun faɗi ta da zaki sun faɗi ta da wannan ma'anar waɗanda suke wurin sun fahimta da wannan ma'anar to haka idan mutum ya zo ya ce ga riwayar hadisi in an zo wato manzalin diraya na farko da tukuna za a tabbatar shi wannan hadisin ma ya inganta ko bai inganta idan kuma bai inganta ba a ina rashin ingancin yake za su iya cewa hadisi ne ko na karya ne ba a dangane da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi ne hadisin ba wani ne ya ce na karbo daga wani na karbo daga wani na karbo daga wani kawai ya ari sunayen su mutaka saboda haka sai an tabbatar da ingancin hadisi suna sannan idan hadisin nan ya inganta wannan fassarar da kai wannan hadisin a ina ka tare ta a cikin malaman hadisi hafi ibn hajar assalani ko imamun nawawi ko alƙari iya ko aɗin maciɗin na na ahli sunna ko um, su um, imamun nawawi ko wanda ya yi cikin uh, awari ko imamun albani a cikin malaman hadisi da aka sani da malaman fikiru na ahli sunna wane ne ya taɓa ɗaukan wannan hadisin ya yi masa wannan fassarar da kai masa don waɗannan kalmomin ka ne ka ɗauka kana cewa shi shi ne ma'anar wannan hadisi wai a ce wai ai an zalunci mutum saboda riwayoyin na cikin littafi ai ba magana ba ce riwayoyin na farko ingantacciya ce ko ba ingantacciya ba sannan idan ta inganta wannan ma'anar da aka ɗauka wacce ba ta dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ta ita fassara ai ana yin ta da hankalin mutum da fahimtarsa akwai kalmar da ba za a yi mata wata fassara ba saboda fassara ma ba ta dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya san girman annabi ya san martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ma ba zai kawo masa cewa wannan ma'anar ita ake nufi da wannan riwaya ba saboda ko mutum ya ce akwai riwaya to a cikin jiraya ba shi ma shi ne level na ilimi shi ne level na malamai an ce al'ulama'u himmatuhum al-diraya a cikin jiraya wajen hankaltar hadisi da hankaltar ma'anarsa da ɗaukar ma'anar da ta dace da shi an yi daidai ko a daidai ba wanda ya ɗauki mummunar ma'ana ya dangana wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rubuta hadisi bai da hadisin ya inganta idan kuma bai inganta ba dama shi kenan saboda haka waɗannan fitinu da suke faruwa na yi magana a kano 2015 sanda aka yi da ishiya na sake yin magana 2019 lokacin da malam um, abokan ayaki ya yi littafi a kan shi wannan malamin da yake magana kan sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na faɗa na ce Kano ba za a yi da isman markazi na aibata sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kidar ahlus sunna wal jama'a arzikin Kano da martabar Kano da daukakar Kano yana tare da su lokacin da Imam Abdul Karim Al-Maghiri ya zo Kano a karni na goma sha biyar miladi lokacin sarkin Kano Muhammadu Mufa shi ya rubuta masa uh, wannan uh, a ya rubuta sunan littafin shi ne ya ba da shawara ka gina sarkin kano gidan sarkin kano a inda yake shi ya ba shi shawara yadda zai kafa daula akan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a duk wanda yake shakka a cikin don alwaki zai ban sunan shi na Afodi a duba da ihwan littafi guda na Shehu Dan Fodiyo da Ihwan ba to a jama'a ba na so karatun ne ya tsawo da safen nan wannan suka saba bibiyar shafuffukanmu su tara in an jima muna da karatu a shafin sarki zaki da karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar za mu fara insha Allah kamar yadda shi mai martaba ya faɗa maganganu cewa suna jin wani malami a Kano shi wannan abin da mutane ba su gane ba ya shiga riga guda biyu ne riga ta farko dakon shi an ci tare da ɗauko abin da shubuha ce ta kiristoci da su ‘yan shi'a kuma babban target da akwai wasu sabbai da yake ganin in ba su ya ruguza ba idan ba su ya ruguza ba yana ganin bukatarsa ba za ta biya ba wajen tallata shi an sai fara da abu huraira na na'isha anas ɗan maliku wannan shi shine kakka rage kakka ƙara shi yasa zaka ga ba wanda ke goyon bayan wannan da aure ko munafiki zindiki wanda munafincin sai yake fitowa fili ko kuma da masu yin shi a wanda su dama ta su ta riga ta fito fili sannan abin da ya faɗa yake cewa ya yi ƙarya ko sun yi ƙarya kan Sharif Sale odiyon da suka ɗauka suka sa hoton Sharif Sale suka fitar da shi wanda yawannan wannan odiyon mazaunin garin Kaduna ne shi kuma dama aqida sa ɗan ƙala ƙato ne ka san malam alasan bana ka san shayi mazaunin garin kaduna ne ɗan ƙala ƙato ne dama bai yadda da hadisan manzan Allah ba sai ya je magana sai suka ɗauko magana sai suka jingina wa shi malam sharif sale suka ce shi ya faɗa sannan cikin misalan da shi mai martaba a tsohon sarki ya bayar cewa a misali sarki ya zo wucewa wasu al'umma na gurin a samu wani na mai kirari dan turan giba ko a kira shi da zaki shi a lokacin da ake faɗar haka bai ji cewa kalman ƙasƙanci ba ce ko wulaƙanci da jama'ar da ke tare da shi sai bayan babu shi wani sai zo ya ɗauko wannan kalmomin sai fassara cewa an ci mutuncinsa wanda mun san cewa <coughs> waɗannan kalmomin ko a hausa ba a musu fassara akan zahirinsu duk lokacin da aka ce wani ya wuce an masa wannan kirarin kowa ya san zahirin kalmomin ba su bane abin da ake kallo akwai abin da kalmomin suke ɗauke da shi na tashbihi wanda yabo ne ba zahirin kalmomin ake kallo ma to wannan ya ce ba zai buga misali da annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai buga misali ne da su domin kaga ba kowane abu bane mara kyau ya kamata ya zamanto ana buga misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi magana cewa idan aka ce abu ya faru an ba da labari ai ba sahabin ba ne matsala wanda ake da tabbas ya faɗa ya ce annabi ya faɗa al'isnadu min addini wane ya ce ya faɗa mu wane wane ya faɗa mu wane har aka je kan wani ya ce sahabi ya faɗa mu in an samu matsalar tana maganan na da matsala kafin a je kan sahabin Don an ce sahabi ne ya faɗa ka tabbata ba shi ya faɗa ba me ya laifin abu hurera me ya laifin anas dan maliku me ya laifin nana aisha amma saboda yana so su ya ruguza su sai ya zamanto wannan ita ce ajandarsa a cikin misalan da na ga karatun da suka dora a shafin sarki zaki wajen wal iyazu billahi yana cewa ga hadisi cikin majma'uz zawa'idu da musnad na al-imamu ahmad cewa an jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama shan giya kun ga ga musnadin nan a hannuna wanda Ahmad Shafi yi masa ta haƙiƙi a mujalladinsa na biyu sannan ga as-sunanu al-kubra ta al'imamul imam al kun ganta na wannan hadisi da shi yake kafa hujja da shi zan so a ce wajen bayani sai na saka muryarsa kowa ya ji abin da ya faɗa sannan sai mu zo mu bayani akan hadisi hadisi ne fa jama'a da malaman hadisi yanzu nan wajen idan ka lura cikin sunan al-kubra shine hadisi na uku da 700 da 46 kaga hadisin nan wanda ya kawo shi babu la wilayata li ahadin ma al-abi ga hadisin nan jama'a suna iya kallo na ja masa layi ana iya kallon hadisin gashi nan na ja masa layi to da na ja masa layi kuna kallon hadisin to bari sake zuwa a ƙasa in sake ainihin wato ja masa layi a ƙasa ta yadda a nan wajen za ku ga da suka kawo hadisin a nan ƙasa da suka kawo hadisin ku duba lambar hadisin a ƙasa nambar hadisin a ƙasa gashi daifin hadisi ne da bai inganta ba Rijalihu rijalun rijal ɗinsa rijal ne na sahi ma'ana Rijalusahi sai sai kamar ƙalar haisami fil majma maganan haisami ya dogara ita a cikin majma'uz Ya yace walakin waka ashak sai dai an samu kokonto ya auku fi hammad min hammad wa hammadun qad fi akhir umrihi shi kuma hammadu dinnan ya samu ya mutsewa ƙwaƙwalwa a ƙarshen rayuwarsa sai ya zamanto ba a karɓa sannan a cikin isnadin hadisin fa da ya kawo haddasana ammar an abi ammar an ibn abbas fi ma ya hasabu ammadu cikin abin da shi ammadu da zai bada labari cewa ina tsammani amma bil jabbar da yake maciyin amana ne ta ilimi da ya zo. sai ya tafi kan kawai maganin haisami cewa ya ce rijaluhu rijalus sahi bai karanto isnadin ba dan mai saurare zai ji cewa ai ya ce fi ma ya hasabuhu hammadu cikin abin da hammadu yake tsammani duk wanda zai baka labari ya ce ina tsammani kai ma ka san labarin da yake baka ba yana baka bane cewa yana da tabbasan abin da shi yake faɗa maka na labari wannan shine abubuwan da suka faffaru a cikin abubuwan da mutumin nan yake faɗa da haka mutane su tara in an jima za su cikakken bayani akan wa'annan hadisin da wasu raguwar hadisai da mutumin nan yake ɗaukowa ga malaman hadisi tuntuni in abu bai inganta ba sun yi bayani idan abu yana da fuska mai kyau sun fitan masa amma sai zai ɗauko mummunan magana sai jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan cewa wai yana kara manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da aka ba ma ba da shawara duk maganar da ya faɗe ta ko ya rubuta ta a littafi a ce a'a yanzu ai ya yadda za a zauna kuma in shi namiji ne da gaske maganar da ka faɗe ta ka rubuta ta don me za ka ce kuma yanzu kana buƙatar sai ka san me za a tattauna da kai a kan shi kafin a yi zaman kai da kake cewa ko daga bacci ka tashi kana jiran a zo a ya kamata ya zamanto a ko da yaushe jira kake wannan sau da haka wannan shine takaitaccen bayani da za mu yi yanzu nan mutane su tara in an jima a shafin sarki zaki sannan muna da karatu da daddare wannan shine kuma a wannan kwangila da ya je ya ɗauko da ya fara zuwa iraki ya ɗauko rigar shi'a akwai hadisai da dama na abu huraira da ya kawo da anas ɗan maliku jiya na bin littafin wannan malamin ayatullahi subhani da ya rubuta akan abin da ya shi alhadisin nabawiya bainar riwayati wa diraya wallahi zan nuna muku cewa nan gaba harafi da harafi kalma da kalma da kuma wannan littafin da na sauke ji yana nan wajen shine littafin gashi nan wannan littafin tajridul bukhari wa muslim wannan littafin na wannan malamin da wasu littattafai wanda anan yake zuwa iyo dauke ɗaukensa ya kawo daga na sai yan shi'a sai kiristoci jaridul bukhari wa muslim min al ahadith allati la tulzim wannan littafin shubuhohin yan shi'a sai al mustashrikuna sai kiristoci sunan yazo ya hada yake tasan littafi yake so ya nuna yayi wata bajinta wacce ba a taba yi ba da sunan kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine takaitaccen bayanin da nake so in yanzu mutane su jira su tara a shafin sarki zaki in an jima da ƙarfi hudu da rabi zuwa biyar insha Allah muna da karatu wa bi hazal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh